Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na musamman da ke gabatar da hirar da sashen Hausa ya yi da 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato shugaba mai ci da na Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Idan kuna biye da mu, kashin farko na hirar da muka kawo muku ya ta'allaka kan harkokin tsaro. ɗaya daga cikin batutuwa da jam'iyyar apc mai mulki ta yi yakin neman zaɓe a shekara ta 2015 muka kuma tsaya inda aliyu ya tambayi alhaji abubakar ko rashin makamai ne ko kuma zuciyar yaƙi ta hana shawo kan ƙungiyar boko haram sai ya bayyana cewa duka biyu domin mutane da yawa suna zato cewa ba ba su kayan yaƙi wanda ya kamata su da kansu ma suna faɗa ba ba su kayan yaƙin da ya kamata da kuma akwai eh, kasuwanci cikin harkan yakin din wajen eh, su manya-manyan sojojin da sauransu duk ana waɗannan zarge-zarge. Wasu matsaloli na tashin hankali su ne na kabilanci da na addini su kuma a cewa wazirin adamanin shugaban Najeriya ya za'a da su. To ai kabilanci eh, da kuma kawo addini rashin adalci ne. idan shugaba idan shugaba ya yi adalci ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta yanzu kana jin kan ba a ba su wannan hakkin a babu babu gaskiya babu to ba ni misalin yadda kake ganin ba hakkin ba to bari in baka misali ka dauki shugabancin jami'an tsaron kasan nan gaba daya gaba daya kusan wajen mutum ashirin a cikin kusan mutum ashirin na watakila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu sauran duk daga arewa ne kuma a ce kusan yawancinsu addini guda to kaga ba nuna adalci a nan ba ina adalci kana jin zaman su yan gefe guda yan addini guda yan bangare matsala ne matsala ne tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in Allah ya baka shugabanci kai ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba addini mu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba addininmu na musulunci kafin ma a zo a fara wannan matsalar manoma da fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na najeriya musamman galibin duk likitan na arewa suke faruwa me yasa arewa kawai na abubuwa suke faruwa ne eh to abinda sa eh, suke faruwa arewa na ɗaya dai arewa kawai ke da filin noma na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke abinda kawai ni ya dame ni me yasa tun da muka tashi tun da aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya me ya kawo shi yanzu me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu abinda ya kamata kenan mu bincika kake ya kawo shi abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara abinda muka sani shine uh, sarakunanmu uh, suna iyakacin kokarin su su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya to yanzu an ce daga mai anguwa daga mai jimilla daga hakimi daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya sai aka ce sai kananan hukumomi sai ciyaman ko ko kansila kansila kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30 to bai da ah, ah, um, mudauki misali eh, ko experience ne ake cewa da turanci fahimta ko fasaha yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya kamar yadda da sarakuna ko ko masu angonai ko kuma Ah, ah, amma a can da ya ake eh, samar wa mutane wurin kiwo kuma manoma ba bata musu gonar kiwo ne ne da yadda ake yi kowace lardi na sani a arewa tana da filin kiwo ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo lokacin rani bayan da an kwashe amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci to duk wannan yanzu an daina shi to yanzu in allah ya saka zama shugaban kasa ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da fulani eh, da farko dai zan kira eh, zan sa kira taron eh, shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna don ba yadda za mu tilas bari kuma mu koma kan hira da aliyu ya yi da shugaban najeriya muhammadu buhari kada mu dawo ga magana boko haram din nan suna samun sa kai hare-hare kan barikokin soja ko kwanan nan sun kai a mutele da sauransu me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa eh to ai juya kan da suke wa mutane kenan da na faɗa ko da yake na ce yawanci yara ake mawa 'yan shekara sha biyar ƙasa tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba mm. su zo su wuce su abu saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke ga kuma yawansu tana ma waɗansu wanda sojoji ne ke aikawa ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu ba saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa da ƙasa ake yi ba yana da wahala kwarai da gaske amma dai su mutanen arewa maso gabas ku je ku tambaye su sun san bambanci tsakanin zuwan mu da abin da ke abu biyu kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka domin kwanan nan na ji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su amnesty shiga cikin wannan suna cewa suna taimakawa yan boko haram akwai karin hasken da za a yi kan wannan a'a dalili saboda ni ina duba jarida kan ga jarida amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa mm. ina mata kallon kamar eh, littafin hotuna ne in duduba in gani sai in aje su mutanen da suke arewa maso gaba sun san yadda lokacin zafi yadda wurin yake da zafi yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare saboda haka waɗanda suke kai labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje yawancin su zama suke yi ko a hotel-hotel eh, su zanna ah, su kai labari tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu amma kamar da na ce ku tambayi su mutanen da suke zanne a arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu. Don kai da wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da fulani me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan taka game da kashe wannan wutar. Wannan izgili an kawo batun ƙabilanci da na addini. har ma a koɗin suka ce wai ni ina kama da makiyaya <laughs> na yadda ni ba fulatani ne kuma ina da shanu tun da na tashi har yanzu ana nuna ma hoton ka rage da shanun ka <laughs> to laifi ne um, wahalar da aka samu hmm. shine shigowar sahara da yawan mutane da kuma irin ɓarnar da aka yi matsari irin wanda allah ji kare su sardauna suka yi inda an fidda burtali da makiyaya aka yi dam-dam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka maida su manyan gonaki to mutum yana da saniya ɗari ko hamsin ko metan in ta ci kara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba to an zo an ɗauki burtali an zo an ɗauki makiyaya shi ya sa abin ya ɓace ai dama can akwai shi to sai suka kawo shi a nan addini to amma mutanen da aka kashe ake kashe a taraba a zamfara sun fodin da ake kashe a taraba da banwai a jimla su mm, to amma kaji izgili sai kurin a rika cewa wai sha'anin addini ne sha'anin kabilanci ne wannan tsohon abu ne kwarai da gaske kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a afirka balle afirka ta yamma saboda lokacin shekara arba'in da ya yi yana shugabancin wannan ƙasa aƙalla shekara ashirin cikin arba'in ya ɗauki matasa daga mali da burkina faso da niger da nigeria ya koya masu yadda za ba a koya masu kuma sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawa shi na ƙasar shi to suna kashe shi dama sun san waɗannan abokan adawa suka kama na kamawa suka kashe sauran suka gudu da makamansu su ne wasu suka zo wurin boko haram su mutanen eh, akalla benue sun san makiyayan najeriya ba su ɗauka komi fiye da sanda a da a da sai ko uh, adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu amma sai ga waɗannan sun iya amfani da bindigar zamani. To sai ku kasance da mu ranar Lahadi a shirin zaɓe ko naɗi domin jin abin da ya bambanta waɗannan 'yan takara da kuma dalilansu na nema ko kuma neman ci gaba da shugabancin Najeriya. Yau dai a nan za mu ja birki. Yanzu a madadin Aliyu da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.